masallaci mai albarka wadda yawanci duka ko farkon wata ko ƙarshe aka haɗu don tunatar da juna muna fata allah ubangiji ya karba mana to yau da yake ana gab da watan ramadan sai muka ga abin da ya kamata mai magana a kansa ne falalar watan ramadan din ko kuma mu ce fasa iso ramadan abubuwan da watan ramadan yake fanta da su kuma wasu hukunce-hukunce da za mu ambata akan abin da ya shafi azumin amma dai yawan abin da za mu ambata shi ne falalar domin Allah ya saka mutane aiki kuma wannan aikin da Allah ya saka mutane zai faɗi falala da irin daraja da lada da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa mutane idan suka yi aikin yadda ya kamata domin ai wato gwamnati ma idan ta ɗauki mutum aiki tana faɗan abin da za ta biya shi ko har ma promotion a promotion ma na gwamnati akwai ƙarshe da ake gisowa ba a wucewa zuwa ubangiji duka yana irin waɗannan abubuwa saboda falala wannan wata din wata ne wadda muke tsammanin kafin rana ya yau ana cikinsa fatanmu ne kamar yadda magabata suke addu'a allah ya yi albarka a cikin watan rajab ya yi a sha'aban ya isar da su ramadan kuma hakan muke addu'a rajab da ya wuce allah kai mana albarka sha'aban da ya wuce allah kai mana albarka mu muna addu'ar allah ka isar da mu ramadan za mu ambaci wasu abubuwa idan mun gama su da wuri sai mu ba wa mutane yar dama watakila wani lokacin akan kore lokacin ba a samun tambaya wani lokacin kuma tambayin suna da nasu fa'idar amma a gurguje za mu ambaci wasu abubuwa watakila sai mu dan ba wa mutane ko da minti biyar ne wasu su yi tambaya watakila za a iya samun abin nan abu na farko muka ce khasa'is wa faba'in ramadan wato wasu keɓantattun abubuwa da allah ya keɓance da wasu falaloli da allah ya keɓance waɗanda suke cikin watan ramadan malamai suka ce لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الله يأيم أن الأمة من بيوة يا متفللة يا متنئمة da wannan wata ɗin mai albarka falala ce ko alfarma ko falala wacce Allah ya yi ma wannan al'umma babu wani wata da Allah ya yi ma falalar da aka yi ma wannan watan kuma dama haka Allah yake ya yi ma wasu gurare falalar da bai yi ma wasu gurare a cikin mutane ya yi ma wasu ni'ima da falala wadda bai yi ma wasu ba a cikin ranaku Allah ya fifita wata rana akan wasu haka a cikin watanni Allah ya fifita wani wata a kan wasu watanni a garuruwan duniya Allah ya fifita wani gari sama da wasu garuruwa kuma yadda ya fifita makka ya kuma sa wasu gurare masu falala a inda bai sa su a wasu gurare ba ya sanya ka'aba ya sanya safa da marwa ya sanya makamu ibrahim ya sanya arfa ya sanya mina ya sa muzdalifa ya sa mash'arul haram duka waɗannan ya ambace su cikin alkur'ani kuma ba inda za ka same su a duk duniya sai ka je makka Allah ya fifita wannan da Allah baraka wa ta'ala ya fifita juma'a cikin ranaku ya fifita watan ramadan a cikin watanni ya fifita annabawa a cikin mutane cikin annabawan kuma ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama sama da sauran annabawa haka Allah yake fifita abubuwan haka a cikin littattafan da ya saukar ya fifita alkur'ani sama da sauran littattafan haka Allah tabaraka wa ta'ala ke fifita abubuwa amma duk idan an kula waɗannan ambatan da muka ambata na fifiko Allah ya haɗa wannan al'umma a cikin wannan don haka Allah ya ambace ta da cewa kuntum khaira ummatin ku ce mafificiyar al'umma inda Allah ya fitar da ita saboda ta amfani mutane saboda tana da umarni da abu mai kyau kuma tana hana munanan ayyuka Allah ya fitar da annabin a cikinta ya saukar masa da alkur'ani ya ba ta wata a cikin watan ya fifita wani dare shi kuma daren ya fi dukkan sauran dararen ramadana har ma ya fi wata dubu alheri wannan duka falala ce wadda Allah yi ma wannan al'umma to yanzu idan wannan haka Allah yi ma wannan wata din so wani irin tanadi mutane su sai don karban wannan wata za ga mutum yana kashe dukiya da yawa don wani abu da yake so idan kana bukatar wani abu mai alheri kana kashe kudi a kansa don ka same shi ga watan ramadan da alheri ba ko kobon da za a kashe kuma zai zo ba kobon da za a kashe sai in ka ga dama ko tunda yanzu ana yi wa mutane tsada a rinka cewa lemo ya tashi sukari ya tashi ni dai ban san cewa dole in ya azumi sai na sha sukari ba ba wanda yake kuma dole in ya azumi sai na sha lemu na ga in ya yi tsada ka bar shi kawai ka bar musu kayan su wallahi a wanda ya ce abinda ma annabi ya zaba maka kawai shi ne divino rutab maka zama shi ba shi kuma divino baya tsada a wannan lokacin ko wai wancan din dan mutane suna karkata gare shi shi yasa ake manna wa mutane tsada to kuma musu kayan su mana dole ne na Allah ba dole ba ne kaga annabi cewa maka samu rudabbawa dibino ka fara da bakin ruwa abu biyu ya zaba maka shi bai ma zaɓi sukarin ba <laughs> to amma dai muna shan wahala saboda wai azumi ya zo sai a ta manna tsada an ka zuwa ka ji tsoron Allah watan alheri ne ba kar ka rinka tsada ka ji tsoron Allah kuma wallahi ni ban san ka ba dabba san ma kana kasuwanci ba karka dauka ko da kai yake magana ka san wani karbuwa zai to wallahi ban san ka ba amma dai ina roƙonka da kai ma dan falalar Ramadan da fifikon da Allah ya wa Ramadan kai ma kai sauki dan ka shiga cikin abin da mutane za su yi maka addu'a ma kada ai kuka da kai mala ce Allah ya yi ma wannan al'umma ni'ima da wannan wata mai albarka allazi tuftahu fihi abwabul khairat wanda watan a cikin sa ne Allah ya bude kofofin alhairai wa yuqbal fihi alibadat kuma yana karba ibadoji a cikin sa shi Allah mabuwayi bi shatta anwa'i ta'at da nau'o'in ibada iri daban-daban banda kwallon azumin kansa akwai nau'o'in ibada iri daban-daban wadda Allah yake karba kuma ya bude kofofin alheri a cikin su nau'o'in ibada iri daban-daban suna nan da yawa kai yi wadda za ka iya wadda ba za ka iya ba fattakullah masabatu ka ji tsoron allah gwargwadon hali da irin abun da za iya kai tai ga karatun alkur'ani ga istighfari ga salati ma annabi ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga addu'o'i wasu kana tuka mota ibadar kake yin ta wasu ko kana kwanci kafin bacci ya dauke ka za ka yi su wasu kana zaune a masallaci za ka yi su wasu kuma ba sa iya rabuwa da kai tsawon wuni kamar yadda kake numfashi haka kake tafiya da azumi tun ketowar alfijiri har zuwa faduwarsu ibada ne Allah ya buɗe ma ƙofofi bayan wannan alhairan da ya buɗe ya buɗe ƙofar aljanna ya kuma rufe ƙofar wuta da tsammanin musulmi idan ya mutu aljanna an buɗe ta kawai zai shiga a ramadan an saukar da alkur'ani a ciki da ya ce na biyu daga ciki ya ce shahar ramadan watan ramadan yana zuwa ne liyakuna miqatan littaubati ta'ibi domin ya zama to yanzu jama'a an kiso wani miƙaci. mutumin da ya je aikin hajji yana da miƙacin ɗaukan harami to jama'a mun zo miƙaci, me ake so mu ƙulla? me ake so mu ɗauka a miƙaci? Shi ne tauba tuba jama'a duk wanda ya san yana mummunan aiki da Allah kare shiga watan Ramadan da mummunan aikin mutum yana zina ya daina ya tuba in mutum yana wani munafurci da yaudara ya daina ya tuba in kana ta so a shar da wasu munanan maganganu na zunubi ka daina za a shiga Ramadan mun yi so miƙati jama'a miƙatin da ake son kowa ya ɗaura harabin tuba watan na gafara ne ka shiga ciki an gafarta ma a isa zuba maka lada wata ne na hidayatul dalil watan yana shiryar da batattu kuma hidayatul munharifin watan yana shiryar da waɗanda da suka ɗan karkace daga barin hanya za ga idan watan ya kama kowa ƙoƙari yake ya samu wani abu komin yadda kake wasu yan shaye-shaye in dai ba shaye-shayen naka yawon mayar da kai mahaukaci ba da ɗan sauran hankali to za ka haƙura har zuwa ketowar har zuwa faduwar rana to ko da daddare ai kamata ya tunda Allah yana miƙa hannunsa da daddare yana cewa zo in karɓe ka ka tuba ya kamata ka ɗafe wannan hannun kar ka zunubi da rana kana azumi da daddare ka nisanci zunubi dama ka tuba kafin a shigo Allah sai ya buɗe ma kofa idan an bude mana kofa ka shiga kai ta roƙon abin da za ka roƙa na san kowa yana da bukata wani yana son kudi ko wani kudi yake so wani kuma mukabi yake so wani kila mata yake so wani kuma harinsa shi ne 2027 kowa da irin abin da yake da shi haka ne wani kuma da nasa burin yawa to shi kenan yanzu allah ya bude kofa shiga ka roƙa ai ba wani ka roƙa ba kai da ka ne shi kuma allah yana son mai roƙonsa shiga ka roƙa kawai ya ce kan min ta'ibin taba da yawa bai tuba ya tuba wa raja ilallahi fi ramadan ya koma zuwa wajen allah a ramadan allah ka samu cikin masu tuba wa kan min balin munharifin arafa tariqal hidayah da yawa wadda sun bata sun kauce malayin Allah amma saboda zuwa ramadan sai suka gane hanyar, da yawa ana samu mutane suna shirya cikin ramadan wa kan yi'in lissala da yawa akwai masu tozarta sallah in ba ramadan ya zo ba amma za ka gani ramadan ya zo sai a cika masallaci akwai waɗanda ma ba sa zuwa masallaci ba sa kawai sallarsu a su suke amma don kwaɗayin lada sai suke sai sun je tarawih mata kenan a cikin gida ko za ga ana ta rigima da su sai sun je tarawih amma yanzu kaga ba sa zuwa mu yi sallar isha tare da su amma dai ramadan idan ya zo za ga kowa ya miƙe saboda watan na ibada ne watan ne yake canza mutane da yawa daga cikin matasa waɗanda suke tozartar da sallah amma kuma yanzu sun gane hanya wa kan min hajirin lil ƙur'ani. akwai da yawa waɗanda suka kaurace makarantun alqur'ani ba sa sauraron su, ko ana karanta shi ba sa sauraron su. wa gafilin an zikirin la, da yawa sun rafkana da gabarin ambaton Allah arafat tariqal hidayah saboda ramadan yanzu ramadan ya zo sun gane hanya da ga masallatai suna ta cika ana tafsiri ana karatun alqur'ani ana salloli ana addu'o'i ana tahajjudi da ga ana yi. kada kai sake a barka a baya kai kokari ka zama daga cikin waɗanda za su rabauta da wannan malai ce na uku ya ti shahru ramadan watan ramadan yana zuwa haruhu siyamun wunin sa azumi ake ba a ci ba a sha ba a kusantar ne. walailuhu tahajjud daren sa kuma tahajjudi ake ana nafilfili duk wanda ya ya yayi tahajjud ko da ba a je wancan sha biyun daren da ake fita ba da tarawihi da kiyamun laili da asham da tahajjud duk sallar dare ne fayajtami'u baina ne za ga mutane suna haduwa a tsakanin sabubba guda biyu sabubban nan guda biyu dukkan su kowanne gafara ne a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kama ramadana imani wanda ya azumci watan ramadan wa hisaban dan neman lada a lahu a wannan tsakanin ake taruwa dan ayi sallar ko na biyun kuma yace wa man qama ramadana wanda ya tsayi wa dare a cikin ramadana dan neman lada ghufira lahu ma taqaddama an gafarta masa abin da ya gabata duk kenan tsayuwar da haduwar da muke a masallaci saboda sabuba guda biyu ne dan azumi da kiyamul layl kuma kowanne daya gafara ce a ciki kuma gafarar ma duk abin da ka yi na baya ya wuce an gafarta ma sannan falala tana da yawa shekara ɗaya tal na sha ba da wannan misali shekara ɗaya tal da Allah zai ɗauka daga shawwal ɗin bara zuwa wannan watan yanzu a ce kawai hisabinka ta shiga aljanna shine ka gaya mana duk ayyukan alhairin da kai kar ka manta ko daya sharadi in ka manta ɗaya za ka shiga wuta wallahi sai dai ka shiga wutar ba za ka iya tuno su ba kai abin da kai yau ma ina ganin in an tire ka an ce ka fara to yanzu yau din nan da gari ya waye sallama mutane nawa kai musu sallama kawai ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum mutum nawa kai musu ba za ka iya tunowa ba amma mizanin ubangiji da sikelin sa da matattarar ayyukansa duk ya tattara su ya ajiye wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunce ka da komai ba duk waɗannan abubuwan sai ka gansu wallah wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wallahi sai ka gansu wannan shine adalci a wajen ubangiji kuma in tun daga wancan watan bara azumi kake kiyamun layl kana samu ka tashi raka'a biyu ko uku ko hudu ko hudu ko shida wani abu mai kama da haka kana kai idan kai tafiya baka samu kai ba idan kai zazzabi baka samu kai ba idan tsufa ya sa ba ka iya tashi yau sai Allah ya ce ku duba littafin sa mana me yake yi a da can yana yi yana da karfin sa sai Allah ya ce to ku ta rubuta masa abun nan da yake yi yana da karfi yanzu larura ce ta tafiya ko ta rashin lafiya ko ta tsufa ta sabe ku ta cika littafin da wancan aikin da yake Allah ba ruwansa ba sai kai tamfurin ba ka yi ya ce yawa watan ramadana yana zuwa da waɗannan ayyukan Allah ka mu da Allah ka samu daji abu na hudu ya ce ya ati sharu ramadan ramadana yana shigowa ne fa ya kubbu ahlul iman ala kalamin rahma watan ramadan idan ya zo yakan tilasta mutane ya kifa su su rungumi alkur'ani su rinka karantawa ala kitamatil qur'an wani za ka ga yayi sauka biyu wani za ka ga yayi yafi haka kowa da irin damarsa da zurufin da yake da shi amma dai kada ya zamanto ba ka yi ka rinka yi alkur'ani a azu watan ramadana idan ya zo yakan kifar da mutane kowa ya kifar kan Alƙur'ani sai ya ta karanta shi ramadana yake da wannan kuma za ga hatta a mota hatta a masallaci hatta a wasu gurar hatta a bakin kasuwa hatta duk inda za ga mutane sun jibinci alkur'ani suna karantawa saboda watan na alkur'ani ne shahar ramadan allazi unzila fihi alkur'an shaharul qur'an shahari ne wata ne na alkur'ani fa yajma'u sa'im baina wato shafa'ain mutane suna haɗuwa a tsakanin ceto biyu ramadan yana ceto in ka azumce shi alkur'ani yana ceto idan ka karanta shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ranar tashin alkiyama alkur'ani zai tsaya gaban Allah azumi zai tsaya gaban ubangiji shi azumi da yake faɗi shi ne ya Allah na hana shi sha'awarsa yana son ya ci abinci da rana na hana yana so ya sadu da iyali na hana yana son ya sha ruwa na hana duk na hana shi wannan azumin ƙur'ani shi kuma abin da yake faɗi na hana shi bacci da daddare yana kiyamun layi don haka Allah ba mushi su biyun nan a ba mu shi to nan baka in an bayar da kai a wajen azumi aka ba da kai a wajen alkur'ani sai ina sai aljanna darus salam gidan gidan aminci za ka tafi Allah ya kira da gidan gidan aminci saboda wallahi ba a rashin lafiya a ciki ba a tsufa ba a fargaba ba bugawa zuciya ba wani abu wai mai kama wani hawan jini wani wane ba a ciwon suga a ba fada kai muke ba idan kana da yawa kuma fata muke ma Allah ya baka lafiya Allah ya sauke ma amma duk abin da ka sani wanda yake zame ma dan adam cikas ba a samu sa aljanna kawai harka ce ta akoli je kai kai ga nama ga giya don kana jin haushi kila yanzu a duniya ana shan giya baka sha wannan ma mai tsami mai wari mai ribas watar kuma lazzatun lisharbi haka Allah yake daddana ce wajen masu sha ana kwankwadanta saboda daɗinta la fiha gaulun ba ta sa ribas la babu ribas kawai ka sha giya hankalin ga kwance A kuma mata ga nama ai ta yi kuma ga ba mutuwa ba tsufa eh harkar ta yi yawa wallahi malam nan kuma duk kudin gama in kana ci kana ci to in ma dai ba su tsare ba tsufa zai zo kawai sai wani likita ya zo ce ma ba a cin janna ma dole ka hakura amma lahira ina ruwanka da wannan ba wannan abu Allah ubangiji kai mana arzikin aljanna ya kulun ƙur'an yana cewa mana'atuhun nauma billai na ana shi bacci da daddare shi kuma azumi yana cewa mana'atuhu ta'ama wa shahawat bin nahar na hana shi sha'awarsa na hana shi abinci da rana fa shaffi'ni fi Allah ba ni shi Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon aiki na biyar ya ci shaharu ramadan shaharu ramadan yana zuwa maka wa fihi ko wa fihi sabab ala da'a wato a cikinsu akwai haƙuri da yin ɗa'a ka yi haƙuri ka yi Allah ɗa'a wannan haƙurin na ibada ne wasabarun ala tarkin zunub ka yi haƙuri ka bar aikin zunubi wal ma'asi ka yi haƙuri ka bar aikin zunubi da ayyukan sabo wasabarun alal alaljo ka yi haƙuri akan yunwar da za ka kwankwada wa sabarun alal atash ka yi haƙuri a kan ishiruwa da za ka sha wa sabarun alal ta'ab ka yi haƙuri a kan gajiya domin in azumin ya buga ya buga irin hudun nan ta yi ko biyar to gajiya za ta lullube ka komai jikinka ya yi flat gaɓoɓinka sun yi laushi babu abinci a cikin ga yunwa ga ishirwa ka yi haƙuri alal nasab saburin alal nasab wato ita ce wahala haka zai ga gumi yana nema ya rinka tsatsaho maka akan gira ko gumi ya rinka tsatsaho maka saboda wahala ka yi haƙuri fa ya jima'u lissa'imi anwa asabarin don haka mai azumi zai tattara nau'o'in haƙuri haƙuri na farko asabaru alal ta'a sabaru alal jo'i asabaru alal atash wasabaru alal nasu da dai sauran haƙuri da duk za ka yi ta yi a kansa saboda aka ke sa wasu malamai suka ce shehar ramadan shaharu sabar wato wata ne na haƙuri ka yi haƙuri a cikinsa waya juma'u bainal ibada bainal ibadatai mutum yana hada tsakanin ibada wato ta haƙuri da kuma ta jiki Allah tabaraka wa ta'ala yana rubanya maka lada ba tare da lissafi ba domin ya faɗa a wani guri yana cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum zai hisab ana cika ladan masu haƙuri babu lissafi waɗancan haƙuri da muka ambata Allah zai ta baka lada ba tare da lissafi a'a abu kaza goma za mu baka abu kaza goma za mu za mu jirga maka ladan ne ba lissafi Allah ka ba mu iko na shida ya ci shahar ramadan watan ramadan yana zuwa ne a cikinsa ne ake samun fatata Allah qulub zukata suke haduwa za ga mutane suna tausayin juna suna ƙaunar juna wata tawahada sufu za ga sufun mutane na zama abu daya ko da kuwa a shakalinsu sun zama daban-daban amma za ga zukata suna kaunar juna kowa yana son sai ya yi maɗan uwansa alheri za ga masu raba dubiro masu ba da ɗan wani abu na abinci masu sayan sutura masu ba kowa za ka ga ya buɗe wata ƙofa wadda da baya yi ma watan ramadan yana sa shi a yana sa al'umma da sarki da gwamna da malami da wanda ba malami da mai wadaci da wanda ba ya da wadatar dukkan sun yi ittifaki akan safu daya za su yi suhur a lokacin alfijir za su daina za su yi buɗe baki a lokacin da ake buɗe baki kowa yake mutane sun zama safu daya wata jami'o kalimatul imani kalimar ahlul iman mutane za su haɗu akan kalmar iman, yadda da Allah da ibada a cikin wata guda ɗaya wa ru'yatun wahid gani ɗaya ne a watan wa hilalun wahid watan ma guda ɗaya ne ake azunta wa fihi tafsirul lisaimin a ciki zaka samu ana ciyar da masu yin azumi haka wani zai abinci ya kawo bakin masallaci yanzu ka gama gari ba ta ba wanda ya fito da tuwo ko dan wani lemo a zo a sha amma watan yana kama za ga mutane da dan kosan su da dan wane ne sun zo kowa yana son sai ya taimaki dan uwansu. zukata suna haduwa wajen taimako wa aqafun alal fuqara za ga ana tausayin fakirai mutum ya fitar da wani abu ya taraba a fakirai wani masakin da miskinai za ga ana tararraba abinci wanda yanzu gashi akwai mabukatar, amma ne sai jifa jifa amma a watan da ga ana raba abinci ana raba kayan abinci ana raba sutura wasu hadda kudi suke rabawa saboda zukata suna kaunar juna ana son fakirai da irin da watan ramadan duk watanni haka suke da wani lalaci zai kai ba zai aiki ba saboda ya san zai rinka samun na bana na banza kawai zai ta ci shi kenan ya ya koma ya kwanta a bursa ina watan ramadan din shi kadai ne akwai sauran watanni goma sha daya wallahi ko kai aiki ko ka kwankwada ba sai ka kai aiki kawai ka ma Allah ya bayar wa fihi layyinul kalam a cikin watan ana samun tausasan maganganu ma'ana za ka ga ko da abu ka zo da shi na kurakurai da wuya ka samu fada da yawan fada za a yi ta cewa da azumi fa ana azumi wani maganganun kan nan fa da azumin ka kaza da kaza da kaza ana ta yi to ana samun maganganu na daɗin ɗawa da lausasawa wa rini ana samun bin Allah yana yawa a cikin wata wajudin ana samun kyaututtuka da yawa wa ihsanun watan yana zuwa da kyautatawa wa kullu zalika fi ramadan wannan duka yana faruwa a cikin watan ramadan wa yajma'u saimu al-usuli ala ghuraf al-janna saboda haka za ga mai azumi ya tattara wasu alhairai barkace da ya aikata sai ya cancanci kaiwa ga samun wani gida beni a aljanna saboda aikin da kai Allah ya rubuta maka ka shiga wannan gidan allati a'addaha ar-rahman li ashabi hadhihi al-a'mal Allah ya tanadi waɗannan ayyuka ne mai rahama ga waɗanda suke wannan gida ga waɗanda suke aikata irin wannan ayyuka kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce inna fil janna ghuraf a cikin aljanna akwai wani gidan sama yura zahiru amin batini daga ciki ana kallon waje wa batinu amin zahir daga cikinsa ana kallon waje daga waje wanda yake ciki yana kallowa waje a adda Allahu liman at'ama ta'ama Allah ya tanadi gidan ne ga wanda ya ciyar da abinci wa alanal kalama ya tausasa magana an gane wa taba'a siyam ya bibiyar da azumi wani akan wani wa salla bil yayi salla da daddare wannan suniyamun mutane suna bacci kaji aikin da ake a ta'ama ta'ama ciyar da abinci alanal kalama sa zance banda alfasha banda zagi banda fada banda duk wasu muyagun maganganu da bibiyar azumi da salla da daddare mutane suna bacci Allah ya tanadi gidan sama zai baka a gidan aljanna na bakwai ya ci shaharu ramadan wata ramadana yana zuwa fatatagayyar al'ahawal ila afdaliha za a ga halayya sun caccanza zuwa ga mafificiyar hali da watakila ana da halin kasala na zuwa jam'i halin karanta alkur'ani kasala na addu'a kasala na karatun alkur'ani kasala na yin sadaka kasala na zikirullah kasala na yawan addu'o'i za ga duk ramadan kowa ya zage don haka watan in ya zo ya tagayyarul ahawar ahawar halayyar mutane yana canzawa daga mummunan hali zuwa afdalil hal zuwa ga kyawun hali fata ta hassanun akhlaq ɗabi'u sai su gyaru su yi kyawu watan zilun rahman sannan rahamomin allah su ta sauka watan zilun baraka sannan albarkoki su ta sauka ta ta'azzabu suluk za ka ga tsare-tsaren mutane da yanayinsu ya taccanza wata sarrufa tasarrufin ma mutane a cikin gari da kasuwanni duk za ka ga ya taccanza wani za saboda haka تهنئة الصحابة والأمة بقدوم هذا الشهر المبارك za ga mutane suna barka kamar congratulation da zuwan wannan wata sahabbai suna yi junansu wannan barka din da barka da zuwa na watan ramadan mai albarka wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah yake cewa atakum ramadan ramadan ya zo muku shahrun mubarak wata mai albarka faradallahu alaikum siyama Allah ya farlanta yi yin azumi a cikin sa tuftahu fihi abwabus sama ana bude kofofin sama ko kace ana bude kofofin aljanna wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana rufe kofofin jahannama idan ramadan ya zo ko kana son shiga jahannama an rufe kofofin Allah ya kiyashe mu fasa'is ramadan wannan wata din watan ya keɓantu da wasu abubuwa huwa shaharun ladhi iktasahu Allahu ta'ala wannan wata ne wanda Allah ya keɓance shi waqtara Allahu miqatan linuzul wahyi Allah ya keɓance watan kuma ya sanya shi lokaci ne wanda Allah yake saukar da wahayi a cikinsa. fa zalallahu fi risalatihi Allah ya saukar da sakonnin sa a cikin wannan wata wa basta nurahu Allah ya baza hasken hasken a cikin wannan wata wa khataba fihi sufu safwatu khalqihi Allah yayi magana da zababben halittarsa shine wa Muhammadur Rasulullah waktasahu bi nuzuli a'azami kitabi Allah ya kebance annabinsa da saukar masa da mafi girman littafinsa shine alkur'ani wanda arafatul bashariya duk mutane sun san wannan fi afdalil baqa kuma Allah ya saukar da alkur'ani da annabin a mafi fificin gurare ala afdalil bashariya kuma ya saukar da shi akan mafi mafificin mutane ya saukar da alkur'ani a mafi mafificin guri shine makka ya saukar da alkur'ani akan mafificin mutane kamar yadda Allah ya faɗa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min Huda wal furqan ka dubi sifar da Allah ya ba mu alqur'ani yace watan ramadan wanda Allah ya saukar da al alqur'ani a cikin sa hudan linnas qur'ani shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min huda, bayani ne a bayyana na shiriya walfurkan kuma mai rarrabewa tsakanin karya da kuma gaskiya abu na biyu da abin da watan yake bantu da shi shine huwa shaharul ya iktasafu Allah wata ne wanda Allah ya kebance shi bi afdalin a'mal da mafifitan ayyuka wa ahabbu ilai kuma Allah ya kebance watan da ayyukan da shi Allah din ya fi so asiyam shine azumi Allah yana son azumi kamar yadda Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi manzo Allah yana faɗi kullu amali Ibn adam lakum duk wani aiki na dan adam nasa ne illa sau sai azumi azumi Allah ya karba kamar yace ba na dan adam bane nasa ne saboda girman daraja da lada da zai bayar Allah ya ce fa innahu li azumi na wani sallata waye na Allah ne karanta alqur'ani nawa na Allah ne hajji na waye na Allah ne umra na waye na Allah ne dukansu na Allah ne amma domin a nuna maka girman azumi da kololuwar daraja da azumi da irin soyayyar da Allah yake ma azumi ya ce na wani wa ana ajizi ne kuma ni ne zan ba da sakamakonsa ba wani ba ni zan biya wato ibnu umamatar al-bahili Allah ya dade shi yana cewa sa'ala rasulullah wato sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam an tambayi manzon Allah ayyul amali afdal kaji ba ayyul amal afdal wani aiki ne yafi an tambayi manzon Allah wani aiki ne yafi menene yafi soyuwa a gurin Allah wanda Allah ya fi so annabi sai ke alaika bi sau na umarce ka da yin azumi shi ya fi komai fa innahu la aidila lahu babu abin da yake daidai da azumi azumi ya fi komai so wannan ya sa ko da ba ramadan ba ka rinka yi kana yin azumi domin kana yin wata ibada wadda Allah yake so kuma babu irin amma na haka mutane da yawa wasu daga azumin ya wuce shi kenan wani kowannan fitar shawar ɗin da ake magana baya ne balle ka zo masa wai azumin litinin da alhamis balle kuma ka zo azumin sha uku sha hudu sha biyar ga wata mutum zai bi kamar zai mutu ba za ka mutu ba kalin kai kowa ma bai mutu ba da yake wallahi kuma kowa da kake ganin yana haƙuri yake da yunwa kai dan ka saba shi kenan sai ka ci abinci kuma wani lokacin ma da mutane ba sa training kansu da dan yunwa yunwa sai su ta ƙoshi wato a kan mai kullum sai ka ƙoshi fal wani fa zai karya da safe kamar ƙarfe bakwai ko takwas zai karya kuma sha ɗaya sai ya samu wani abu ya taɓa sannan abincin rana sannan kuma da yamma akwai ɗan doya da ɗan ƙwai da ɗan wani ne haka sai an ɗan da daddare magariba in ka zo ka sa musu a halar sai mutum ya ce ma zai je cin tuwo da tsakanin magariba ma in ka saka darasi sai a ce a samu jakin sannan wani akwai abincin kwanciya wani wani irin ciki ne haka wannan cikin fa gaskiya ya fara rage imamu shafi ya ce idan kana son kwakwalwa ta rinka fanshilin tana karban ilmi ka dan rinka barinta da dan yunwa ka karka ji wannan kuma ka je kai ta azabtar da kanka da yunwa ba ba haka muke ka daina koshi dai fal irin wancan koshi na uku ya ce huwa shaharun wata ne allazai tankami ofi ummahatu sa'ad wata ne wanda a cikinsa ne aka tattara dukkan uwar ibada uwar ibada in an bada haka an ce ummul qur'an akwai uwar alqur'ani an gane ana nufin kenan ta tattara abubuwan da alqur'ani saboda ai da tattaruwa yake a cikin mahaifiyarsa da kafafuwansa da kansa da hannayensa da komai biya tattaruwa ciki so yana ce fatiha uwar alkur'ani to ana nufin dukkan abin da alkur'ani zai faɗa na tauhidi na mulkin allah na ibada na wane ne na hali duka ta tattara to yana ce wannan watan ya tattara uwar ibada ce to shi kenan a ciki siyam ya hada azumi salat ya hada sallah du'a ya hada addu'a tilawatul qur'an ya hada karatun alqur'ani albirru ya hada bin Allah al-ihsan ya hada ihsani to ya hada uwar ibada duka gaba duk kuma waɗannan abubuwan da muka ambata ana samun su a cikin alqur'ani ana samun su a cikin watan ramadan za ka yi azumi za ka yi sallah za ka yi addu'a za ka karanta alqur'ani za ka yi albarru shi ne bin Allah za ka yi al'isa kowa zai yi wannan ba wanda ba zai ba kowa zai karanta alkur'ani kowa zai yi sallah kowa zai azumi kuma dole komin dai yadda ka kai da ba ka da shi to sai an samu kayi ma wani mutum wani alheri a cikin ramadan saboda ai kowa da ya zo sa'atin ne min sa'ati ma'abocin wadata ya ciyar wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu haka ne ko na hudu shaharul ladhi tughfaru fihi dhunub wata ne wanda ake kankare zunubai a yafe su a yi gafara a kankare kurakurai wanda tsira yake cewa ramadan ila ramadan mukaffira ramadan zuwa wani watan ramadan mai kankarewa ne matukar dai an nisanci manya-manyan zunubai an wa sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya sake cewa fitnatur rajul fitinar mutum fi ahlihi cikin iyalansa yake samun fitina yake ta hakuri da su fitinar ka a cikin iyalansa suke na biyu fitinar mutum fi malihi a cikin kudinsa yake samu na uku fitinar mutum fi jari makwabci waɗannan abubuwa guda uku a nan ɗan adam yake samun fitina muka samu iyalai na gari ba ka gamu da fitina ko in Allah bai taimake ka ba kai kudi ba ka shirya ba to shi kenan ka gamu da fitina in Allah bai datar da kai ka samu makwabci na gari ba ka gamu da fitina waɗannan manzo Allah ya ce su ne fitinar ɗan adam amma me yake kankare wannan fitinar kafiru as-salatu was-siyam was-sadaqa abinda yake kankare maka waɗannan fitinar shine sallah azumi sadaka sai a yawaita yin sallah yin azumi yin sadaka na biyar shine fi itiqa'un minan nar a cikin wannan wata ana yantar da mutane daga barin wuta wa zalika kulla laila dukkan dare sai Allah ya yanta wasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato ya kai mai azumi inna lillahi inda kulli fitri i'tiqa'un kowane lokacin bude baki ko kuma kowane lokacin dare ana yantar da mutane daga barin wato wuta abu na shida shine wa yuhazzi fihi sa'imu bi anwa'i wa alwani shatta min suwar takrim a cikin wannan wata din time ko a cikin wannan wata din dan adam yana rabautuwa mai azumi da nau'o'i da laununuka daban-daban da surori daban-daban na karamtawa da girmamawa wanda Allah yake yi ma dan adam daga cikin karrama shi da ake hatta wai yawon bakinsa manzo Allah ya yana da kanshi a wajen Allah kuma miski an karrama shi da asta masa addu'a an karrama shi da bude masa kofar aljanna an karrama shi da bashi gidan beni a aljanna an tanada masa in yi addu'a za a karba ya jama'a ai falarar ta kai iya da girmamawar da Allah yewa wato mutum a cikin azumi bari a gurguje menene wajibinmu a cikin wannan azumi to sai mu gode ma Allah a bisa ni'imar isowar mu Ramadan mu gode ma Allah akan ni'imar isowar mu Ramadan Allah ya iso da kai ka gode ma Allah Allah ka gode ma Allah abu na biyu akan irin lada da gafara da ita na damaka da kuma samun daraja da tuka ka gode ma Allah kuma ta hanyar neman hukunce hukuncen azumin duk abin da ya ɓoye maka to ka yi ƙoƙari ka tambayi malamai in baka sani ba kada ka yi shi da ka domin samun lada ka gode ma Allah da kame harshen ka wajen maganganun banza ka gode ma Allah da kame hannayenka da ya iso da kai Ramadan wajen taba ko shafar abin da Allah bai yarda da shi ba ka gode ma Allah ta hanyar kafarka ta azumi ta hanyar zuwa wuraren da suka dace ka je ka gode ma Allah da kada ka sa cikin ka haram a cikin wannan wata mai alfarma ka gode ma Allah da ya baka harshe mai ambatansa ka ambace shi da yawa ka yawaita ayyukan da ake so mafifita a cikin watan ramadan daga cikinsu akwai tsayuwar dare akwai yin sadaka akwai karatun alkur'ani akwai yin itikafi akwai yin addu'a akwai kuma yawan ambaton ubangiji akwai ma yin umra in ka samu dama ka nisanci wasu abubuwa da za su rage maka lada shine na farkon su jahilci ce ka kasa sanin hukuncin azumi baka san me kake yi ba kana hauma hauma ka daina wannan abu ka nemi sani domin jahilci yana sa ka tauye ladanka ka nisanci abin da zai tauye maka lada shine Allah wallahi wargi da wasannin banza waɗanda Allah bai yarda da su ba ka nisanci abin da zai rage maka lada ta hanyar kalam na alfasha ka nisanci abin da zai rage maka ladan azumin ka shine giba da annamimanci ka nisanci abin da zai rage maka lada shine kallon haram ka nisanci abin da zai rage maka lada shine faɗan maganar ƙarya baka ji ba baka gani ba kuma kana comment ka nisanci kallon fina-finai da ayyukan batsa da kallon matan da bai dace ba da dukkan wasu auba waɗannan su ne za su taimake ka wajen samun wannan lada kuma lokaci ana cewa ya karatu saboda haka za mu ba da tambaya minti ɗaya zuwa tambaya ce? to ce mala assalamu alaikum wa rahmatullah malam ga tambaya kamar haka kiran sallar kiran sallar asuba kiran kiran fari ne ko na biyu ake kiran astalatu to yanzu kaga mai tambayar yana son a'a akwai dai wata matsala kila ladadus yanzu yana zaune kuma wata kila asalatu a kiran farko yake ko a kira na biyu yana son kuma yanzu to mai za a yi su fara jayayya da da ladan mu da kuke kallon mun nan kullum ni dai musamman fatoyin da ake mun da yawa ba na amsa su saboda gudun da rikici domin ka yi asalatu a kiran farko ko ka a kiran ƙarshe duk ba zai cutar da kai ba su ba amfanin sai an zo an yi watakila kuma yana amsa rigima sai za ta tashi ku yi haƙuri da ni zan wuce wata tambayar na na'am ya fito to me yasa ba zai a cikin masallaci ba fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fi ya dai ka tayi yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tul'ihim tijaratun wala bay'un an fi buyutin Allah ya a cikin gidaje ba fa gidan ka yake magana wallahi ina maganar masallaci yace nayi izini an turfa a daga sunana a ciki a ambaci sunana a cikin ka. ka gane nayi izini to kana neman izinin wa kuma yanzu bayan Allah ya yi izini nayi izini a ambaci sunana a ciki yanzu ka rafi hasu yace bil guduwi wal asal da safiya da maraice duka na ba da izini yace kuma a cikin ɗakunan akwai wasu rijal mazaje kana cikin su ko tun da kaji ga iya tukar rijalu akwai wasu mazaje a cikin masallacin an bato na kawai suke la tulihim tijara saye da sayarwa bai shagaltar da su ba sun ma bar kasuwa sun zo masallaci na itikafin kenan ka yi a masallaci in larura ta sa ka fito waje wata larura ce ta sa ka fito waje ka yi tasbihi a waje ko kai salati ko kai istighfari babu laifi an gane wani kuma na wa alaikum salaam wa rahmatullah ku dinga duba mana lokaci minti hudu saura minti uku ma tana kan boda na'am hmm. shuru wata wata rigima ta dan barke wata shekara a harami Eh, amma ba wai a wajen abin nan ba a wajen abin nan gama garin jama'a mutane suna zama su yi ta ambatan Allah daga shuruk yi sha sai mutane su yi nafila sai su dawo su yi kwanta su yi bacci har wajen azhar wani balarabe ya ga ana ta sallah kawai sai ya tashi ya kama wa'azi a gurin ya ce mutane suna sallah daidai lokacin da annabi ya hana sallah domin shedan an gane ko rana tana guduwa ne a tsakanin mai karnayin shedan lokacin da sai sha ta hudu kamata yi bayan ta fito ka gane sai wanzu ka ce kawai a shuruk ne ai a shuruk shaɗin gari ne kawai na haka sai rigima ta farki su amma dai abin da ya fi dacewa shi ne daidai lokacin da rana take huduwa kamar yadda annabi ya ce kar a yi sallah to kar a yi sallah a lokacin ta bari sai ta gama fitowa sai a yi sallah a wannan lokacin maganan assalatu kada mutumin nan ya dauka cewa shi tambayar sama ba amsa masa ba ya kazan zai tafi yana ta zai tafi yana ta kore? wato matsala ce nan ma wadda take lafiya yanzu idan ka je haramin makka ba sa kiran assalatu sai kiran ƙarshe kiran ƙarshe suke kiran musulun kira na farko wara su kira mu amma kiran da alfijiri ya keto a lokacin suke kiran assalam suna da dalilai irin nasu akwai kuma waɗanda suke ganin su kuma kiran farko ne ya kamata a ce assalatu khairu minan nawmi dan ka yanke baccin kai zo masallacin ana buƙatar ka kai na kulkuli to sai tambayar masu tambaya kuma malamai idan ka ce asalatu salatu khairun minan nawmi a farkon kira sai muka fito kaya da za ka yi mana sallar mu koma baccin mu to nan ma tambaya ake nan ma kuma malamai ne suke da tambayar suka ce ka ce asalatu to ga munan nan saboda haka su sa su aka fi rinjayarwa da cewa kiran karshe a ce as khairu minan nawm domin daga wannan kiran raka'ata da fijiri kawai rage kuma za a sa da sallah amma kiran farko ta kila za a iya kiransa karfe uku da rabi na dare ko karfe hudu amma dan Allah ina fatan ba rigima za ka je ka yi da ladanin ka ba Allah ta ba rigima za ka je ka tayar masa ba saboda haka ba wanda zai cutar a in ka kira as-salatu a farko ba zai cutar ba in ka kira as-salatu a ƙarshe ba zai cutar ba saboda dai kiran sallar da as-salatun dukkan su sanarwa ne akan a fito a yi sallah ka tambayi mai kyamara ya baka lokaci don mintunansa yake kirgawa ba ni ba ne ka tambayi shi ya baka lokaci wata wai an baka minti da

ya kwanta kuma sai ya tashi ya ji yana son ya sallah ya sallaci abin da zai sallata biyu sallama biyu sallama amma kada ya maimaita wuturi shi kenan wannan shine abin da za a yi Allah ya taimake mu Allah ya sa mun dace da yardar Ubangiji Allah kuma ya kai mu Ramadan Allah ya sa yi aiki karbabbe Allah ya sanya mu cikin yantattu wannan bawan Allah da ya gina wannan masallaci kuma ake zuwa ake wannan muna roƙon Allah yadda ya faranta wa mutane shi ma Allah ya faranta masa yadda ya tanada wa mutane wurin ibada Allah ya tanada mishi aljanna shi da iyalansa da sauranmu dukkanmu gaba ɗaya Allah ya mana albarka Allah kuma ya sa dukiyarmu ta amfane mu Allah kai ma 'ya'yanmu da matanmu da mu kanmu da rayuwarmu gaba ɗaya kai mata albarka fitintunu da suke damun mu a ƙasa muna roƙon Allah ya sauke mana su masu tada ita idan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba Allah kai mana maganin su ya Allah ubangiji ka raba mu da sharrin su ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana allahumma inna nas'aluka al janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min an nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين الله